daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita biyar Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a daushe. muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz babulle muka sake dawa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa masana a nan amurka na ta fashin baki kan rikicin siyasar kasar venezuela tun bayan da rautanni suka nuna cewa wato rasha ta fara aikawa da dakarunta zuwa kasar muna dauke da karin bayani baya ga haka muna tafi da shirin da rashin tai wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar sannan muna kuma tafi da sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana to amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan da hantsi Jam'iyyar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, a yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara babban birnin kasar. a istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankankan wanda 'yan adawa suke zargin an yi magudi erdogan ya yi magana da 'yan jaridu a istanbul inda ya amsa cewa jam'iyyarsu ta akp ta gamu da koma baya sosai sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi ya ce mun samu nasarori mun kuma garashi erdogan ya yi alkawari zai gabatar da wasu matakai don bunkasa tattalin arzikin kasar wanda ya kusa durƙushewa. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da suka hana da su hana kwararowar dubban baƙin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar baƙin haure a iyaka Amurka da ke kudu. muna buƙatar taimakonku abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mickey mubeni ya faɗa wa mexico guatemala honduras da kuma el salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na abc news ya ce ya kamata mexico ta daɗa inganta tsaron kan iyakarta da guatemala da ke sashen kudu don ta hana bakin haure da suke tafiya zuwa arewa su shigo mexico zuwa amurka da kuma cewa ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar amurka buƙatar hana 'yan gudun hijira barin kasashen nasu. ya bar kofa a buɗe da yiwuwar cewa shugaba Donald Trump zai rufe kan iyaka Amurka tare da Mexico a cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda ya ce yana da niyyar yanke kusan dala miliyan 500 a taimakon da Amurka take baiwa kasashen uku na Northern Triangle. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa vladimir zelensky shine a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba petro poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar ukraine bisa ga sakamakon zaɓe da aka yi jiya lahadi wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben Zelensky ɗan wasan barkwanci wanda yake fitowa a wani matsayin shugaban ƙasa a wani shirin ban dariya na talabijin an yi hasashen zai lashe kashi talatin 30.4 cikin 100 na ƙuri'un zai kayar da Poroshenko cikin sauƙi wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2014 da ya samu kashi da 17.8 cikin 100 a cewar wani rahoto da hukumar zaben ƙasar ta fitar a jiya lahadi da karfe 6 da na yamma idan ba a samu wani ɗan takara da ya lashe fiye da rabin ƙuri'un da aka jefa ba za a sake zaben a zagaye na biyu wanda za a yi ranar 21 ga watan afrilu. tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden wanda zai iya zama ɗan takarar democrat da zai kalubalanci shugaba donald trump a shekarar 2020 jiya lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga jihar nevada cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatar ta a gashi a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a shekarar 2014 lucy flores tsohuwar 'yar takarar mataimakin gwamna na musamman a jihar Nevada da ke yammacin Amurka ta tuna abin da ya faru a gidan talabijin na CNN tana cewa kawai ba zato ba tsammani kuma ba tare da sani ko ta ina ya bullo ba sai kawai na ji Joe Biden na ɗora hannunsa a ta ya daɗa matsowa kusa da ni daga ta baya bayan ya jingina ya sunsuna gashina kuma sannan ya sumbaci tsakiyar kaina a hankali ta kira wannan al'amari abun kaduwa sosai ta kuma kara da cewa ba za ka yi tsammanin irin wannan kusanci daga mai karfin mulki ba ko wani wanda ba ka da wata alaka da shi kowace iri da zai taba ka kuma ka ji kuma zai zama ya kusance ka cikin irin wannan yanayi Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To rikicin siyasar kasar Venezuela na daukan wani sabon salo. Bayan da rautanni suka nuna cewa a makon da ya gabata rashi ta tura wasu jiragen yakin ta biyu inda suka sauka a kusa da Caracas babban birnin kasar. Yanzu aka dai China da Rashan na nuna goyon bayan su ne ga shugaba Nicolas Maduro yayin da Amurka da wasu kasashe hamsin ke goyon bayan Juan Guaido da ke bangaren 'yan adawa. dangane da haka na tambayi dr nasir damowa wani mazaunin jihar florida da ke bibiyan wannan lamari yadda ke kallon rikicin kasar ta venezuela uh, ni a gani na wannan uh, rikici na venezuela yana da nasaba ko kuma yana yanayi da na nuna kokarin samun fada a ji a cikin duniya wanda kasashen da suka ji gaba suka saba yi kamar wannan da suke ce ma cold war din nan hmm. ya eh. cacar baka kenan eh to kaga kowace ƙasa yanzu kasashen eh, da aka gina su ci gaba suke da ƙari a duniya yanzu kamar china da rasha da kuma america kowane su yana son ya nuna gabata eh, wajen faɗa aji a cikin abin nan duniya na duniya eh, kasan shi wannan um, shugaban venezuela na yanzu wato nicolas maduro ra'ayin shi kamar na kwaminsanci ne kuma kaga da rasha eh, da china su wannan irin tsarin mulkin shi ke ba su shine eh, kasashen su suke wadda mm. haka mm, ka gana da nasaba da kuma wannan sannan abu na biyu in ka lura ita kasar eh, venezuela kasan tana ta yi kowace kasa a duniya ma'adanai na gurbataccen mai wato crude oil kenan duk a duniya ba da kasar da ta kai da arzikin abin nan kasan shi gobataccen mai wani abu ne wanda yake yana da abin sosai ga kasashe saboda samun makamashi hmm. shi shugaban amurkan donald trump a makon da ya gabata aka tambaye shi shin ko akwai yiwuwar amurka ma ta tura ita ma dakarunta sai ya ce zaɓi yana nan za su yi amfani da kowane irin zaɓi kana ga akwai yiwuwar kenan watakila su ma su bi sahun rashin su tura dakarunsu. yana yiwuwa saboda kaga yanzu abin kamar da na ce ma wato kokarin ne ko ce kasa kokarin take ta nuna karshen ta a duniya to idan su idan um, su america suka bari rasha da china suka shiga gaba ga wannan tunda kaga ba wai wani sanarwa suka bayar hasali ma har suna musantawa akan wannan abin cewa ya faru idan suka bari wannan abin ci gaba su tana da rashi suka yi karfi sosai a wannan yankin to kaga ba za su samu bakin faɗa a ji wannan yankin kuma ba zai yi kyau ga gare su to yakan yiwu su tura nasu sojoji amma ba tare da Ah, an yi shi yadda zai kasance kamar yana iya kawo ah, confrontation eh wato su yi fito na fito su yi fito na fito mm. za su tura mun target za a yi kokari a hana wannan saboda gudun kada ah, abin ya wuce yadda ake zaton shi kuma ya kasance a samu barkewa na yaki tsakanin waɗannan mayan ƙasashe. Dr. Nasir Danmo kenan wani mazaunin jihar Florida a nan Amurka. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙa. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙurci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara shi ko mawaki ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma gini ne lokaci shi lokaci. Kada ka bar aikin ka ka ce ka ɗaunawa ne kowa da wane ba wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayi ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo kuma yanzu kuma ga shirin mu na gaba Amma ba bisa shashanci ba, Kana ba sa sakar ce kuɗi a su hanya mai Masu saurare Assalamu alaikum. Shirin na wannan makon zai yi tsokaci ne dangane da tasirin manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta shigo da kayayyaki cikin kasar ta kan iyakokin kasa a kan 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar yayin da a hannu guda kuma 'yan kasuwar Kano ke kokawa game da mamayen da baki suka yi wa kasuwancin kanan. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. in dai cinikin da kace ya shi in ka sami kuɗin ka in dai kai su ka kashe su ta hanya mai kyau. Tun kimanin shekaru hudu da suka shuɗe ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bulo da wani tsari ko manufar shige da ficen kayayyaki ta kan iyakokin ƙasar na ƙasa. Hakan dai na da nasaba da yunkurin da gwamnatin ta ce tana yi ne na daƙile fasakorin kayayyaki da 'yan kasuwa ke yi daga ƙetare zuwa cikin Najeriya. Alamar da ke haifar da asarar kuɗaɗe maƙudai na shiga ga lalitar gwamnatin. tun a wancan lokaci 'yan kasuwar yankin arewacin najeriya waɗanda su wannan al'amari ya fi shafa suka ringa kokawa game da wannan mataki tare da kira ga ita kanta gwamnatin ta sassauta wannan tsari la'akari da tsananinsa a kan harkokin hadadar kasuwanci su da cinikayya. To kome 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar ke faɗi game da wannan tsari na gwamnatin tarayyar Najeriya? A hirar su da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai Sule Mummuni Barma. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare ta jamhuriyar Nijar Alhaji Yakubu Dan Maradi ya ce. Wato transit shi abu ne wanda ya halatta a cikin tsarin aikin duwan kuma tsakanin ƙasa da ƙasa ya halatta a yi transit. Ya gane ko? To amma ƙasa in ta ce za ta dogara da transit to za ta samu matsala saboda ita ba za ta bunƙasar da arzikin ƙasarta ba 'yan eh, ƙasarta ba za su yi ƙoƙari su ma su ma abubuwan da suke bukata su ma yadda kansu ya zamanto a ce sun aikaci wannan abun sun same shi don kullum za su dogara ne da sayowa da sayarwa to amma wannan abun duk da haka yana amfanin jama'a kuma yana amfanin gwamnati gani to saboda wannan amfanin da yake yi na jama'a da amfanin na gwamnati to dole ne ya kamata sai a yi shi ma abu ne wanda ya kamata a yi tattalin shi wato yau najeriya ta ɗauki wannan kuduri ba shakka gaskiya ne in muka ɗauka za mu ba ta na najeriya daidai ne abin da ta yi bisa ga ƙasarta in za mu ɗauka kuma bisa ga harkar 'yan kasuwanmu da kuma wasu 'yan kasuwanmu da suke hulɗa da wasu 'yan ƙasar najeriya to ya kamata a ɗan sassauta kasan shi al'amarin duniya komai sai an ana cizawa ana busawa ana cizawa ana busawa tunda mun ga eh, aniyarsu mun ga niyyar da suka ɗauka to mu ma dole nan za mu samu mu ɗauki matakai wanda za ya zamanto mun canza wasu ayyukan nan da muke yi na transit mun koma ga wasu abubuwa daban ko kuma a'a sai mu diba ai transit kin ba kowane kaya bane aka hana kamar musamman da mace makani suka hana sai suka dauki gudurin cewa nan gaba su da kansu za su noma shinkafa da za su ci ko kuma wadda ba za ta ishe su ba to su ma tunda suna da teku suna son wanda za su yi oda ya zamanto sun yi oda ta tekun su to kaga in ana son za a ba su haƙƙin su abinda suka faɗi gaskiya ce to amma mu nan akwai 'yan ƙasa da suka dogara shekara da shekaru shekaru aru aru wani ya kai shekara arba'in bai san wata harka ba sai wannan harka ta transit to ka gani abu ya zo mishi dole ne sai mu yi irin yadda turawa suke yi kaga tu bature in zai dauki kudiri kamar abin da ya shafi kasa da kasa sai an yi shekaru za a yi shekara goma shekara goma sha biyar ana nazari ana saki ana dan rikewa kadan ana dan saki ana rikewa kadan har mutane su fahimci me ya kamata su yi bisa me ya kamata su koma su dogara sai ka gani abun ya zo bai zo ma mutane da illa kwarai ba akwai wani cikas da shi wannan mataki ya haddasa wa 'yan kasuwar nijar masu shigar da kayayyaki zuwa najeriya ba shakka alhaji sulai ai kaga yau wani ya zama ba shi da wani sana'a wani kuma abin nan ya ritsa da shi a daidai da lokacin da ya kawo kaya sun shigo hannun shi wani kuma ya yi odar wannan kayan suna kan anya musu zo ba wani kuma ya aika kudin shi an buga mishi wannan kayan kayan musu zo ba ka gani ko ba a ce babu cikas akwai cikas da yawa da yawa kware ma to saboda wannan cikas din ne muke cewa ya kamata ita gwamnatin Najeriya ta dan daga kadan in ta ciza to sai ta dan busa mun fahimci dai abin da take ni mun san dai a ƙarshe zuwa wani lokaci wannan abun ba zai yiwu ba tsakanin mu kenan ko eh, tunda Allah ya sa su ma mutane ne kamar mu kuma yan uwan juna ne kuma makwabta ne kuma abokan hulɗa ne abokan harka ne yadda muke da irin wanda suke jin jiki yau a Niger a Najeriya ma akwai wanda suke jin jiki akan wannan abun haka to kaga dole ne sai an dirka dan ɗaukaka kaɗan amma mu duka mun fahimci abu mu duka ya kamata mu gane cewa wannan abu ba zai dawoma ba ya za iya kwatanta mizanin kayayyakin da 'yan kasuwar nijar suka saba kaiwa a can baya suka saba shigar da su najeriya kafin gwamnatin kasar ta ɗauki wannan mataki a kayayyaki da ai suna da yawa kwari na ce maka da akwai musamman manya-manya 'yan mu wanda suke zama akan mu. in ka ɗauka tun daga difa har jihar da magaram har maraɗi abin da ka kai in ce maka haddo su wajen gaya don akwai waɗanda su basu su da wata sana'a in ba wannan sana'a ba ta transit to ka gani ka duba ka kaga in ka dibe su da su da yaran su da iyalan da yaran gidansu da yan dakon su abin da yana da yawa yau in kace za ka yi resansan mutanen ne ka gani kuma ka yi resansan su daga gehen abin bangaren Niger kuma ka yi resansan daga bangaren Najeriya za ka iske abin yana da yawa kwari to dole ne kenan akwai damuwa akwai matsuwa ka gani abin da ka saba yi abin da kake yi abin da ka dogara gare shi an ce yau babu shi a kungiyance kun taba an karar da gwamnatin Nijar watakila ko ita gwamnatin Najeriya cewa gafa halin da ake ciki wannan mataki ya jefa mutane dama cikin matsala. To a kungiyance kamar ita hanyar kafofin labaru irin naku waɗanda su muna ganin kamar wani lokaci ma kamar sun yi shugabanni wato kula da matsaloli in sun samu talakokinsu muna gabatar da muna bada irin waɗannan shawarwari kasan mu abin da yake namu shine ba da shawara amma abin da yake ɗaukar ƙudurin doka ko aiki da ita ya shahi gwamnatocin ai kamar yanzu ma abin da muke da ni da kai ai ba da shawara ne ba zai wuce haka ba yanzu kenan ina mafita alaji wato mafita ita ce mu fahimci cewa mu. wato ba za su dogara da harkar transit ba wannan na tabbata kaga dai ni ina daga cikin waɗanda suke sayo kayayyaki daga kasashen waje yanzu ma kaga ka dan jira ni saboda akwai kayayyaki na da suka zo muna wurin su ka dai yadda abin yake ciki to haka ne amma in muna son kasashen mu su bunƙasa wallahi hatta bale ma abin da za mu ci abubuwan da za mu ci abubuwan da za mu muke eh, muke da suna muke ma'amalan mu na yau da kullum to sai mun yi kokari mu da kanmu mun tsaya gwamnatocin mu su sa hankali su ba da dama ka gane ko wato su bude hanya eh, su kawo shawarwari kuma su kawo taimako saboda mutane su yi kokari su fita daga cikin harka transit kin nan su koma harka production mu mu zama production gwamnati ta ba da kokari ta shigo ta ba da hanya ta gwada yadda za a yi ka gane ko kuma ta kawo dalilan da za a yi waɗannan abubuwan mu hita daga cikin wannan harkar transit. Alhaji Yakuba dan Maraɗi eh, da yake gwamnatin Najeriya ce ta ɗauki wannan mataki shin idan abin a ce kira ne za a yi ko shawara ce za ku bai wa ita wannan eh, eh, gwamnatin shugaba Buhari me za ku ce da ita? Wato abin da zan ce da ita sai in ce da ita ta rika cizawa tana busawa wannan abun wato yau ya hayyaci ko ya addabi mutanenmu akwai mutanenmu yau da suke cikin kunci kwarai kuma akwai nasu mutane da suke cikin kunci kwarai tunda ai hulɗa tsakanin ƙasa biyu ne ake yi da mutanen ƙasanmu da mutanen ƙasarsu to ya kamata a rika yi ana busawa daidai ne a ɗauki mataki amma matakin nan sai a dibi wani zango ne za a kai inda za a ce abin nan an da shi kwata-kwata ai mu ina kwatanta maka kamar yadda yan eh, turawa suke yi bature in zai yi abu irin wannan abu mai mahimmanci haka to zai ɗaukar mishi lokaci ne ana yi ana faɗakarwa ana yi ana kwatanta mu mutane da masu sayan eh, shi wannan masu yin wannan hulɗa da kuma masu production din wannan abincin da sauransu to duk kowanne ana faɗakar da shi akan yadda ya kamata ya diba ya dubi lamarin to sai ka iske wani lokaci wata rana an zo mutanen nan sun canza abin nan da suke sun koma ga wani abu abun ba zai zama mutane cikas kwarai ba amma an abu aka ce lokaci guda za a ɗauke shi a taka birki to an ka taka birkin na matsala ake samu kuma yanzu akwai matsala to ya kamata a diba a gani muna kira gare su kasashen nan duka namu ɗaya ne al'umman nan tamu duka ɗaya ce duk yan uwan juna muke kuma yau mun shiga matsala iri ɗaya to ya kamata a ɗan ɗaga ban ce a wasa ba a ɗan ɗaga kuma a ba abun lokaci a ce daga nan zuwa shekara biyar ko zuwa shekara goma ya kamata abin nan a daina shi to wuce wannan lokacin sai ga abin da kanshi ma zai tsaya alhaji yakubu dan maraɗi kenan shugaban kungiyar yan kasuwar jamhuriyar nijar masu hada-hadar shigo da kayayyaki da fitar da su kasashen ƙetare hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasuwar sayar da tufafi ta kantin kwari a kanan dabo da ke arewacin najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da mamayen da suka ce 'yan kasuwa daga china da sauran kasashe suka yi wa harkokin kasuwanci a kasuwannin kano kamar yadda sakataren kungiyar 'yan kasuwar kantin kwarin umar lado ke bayyana wannan fili hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya su ne kuma masu rarraba kaya kuma su ne masu sai da kaya akan tsari kuma suna nema su zama kuma masu sai da ɗaiɗaiwa ga masu amfani to wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin daga kasuwancin to sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki ita ƙasar mu ta shiga cikin abin da ake kira WTO World Trade Organization kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya akan harkar kasuwanci akwai dokoki ma watakila a jihar kano akan harkar kasuwanci to sai muka gaba inda ya fi kyau mu kai kukanmu illa majalisar jiha wanda su ne suke yin doka a jihar kano idan da dokokin da jihar kano take da su da kuma dokokin da najeriya take da su da kuma dokoki na duniya sai su zauna sai a bambance a taci sai a ga a wani gurbi za a dora jihar kano menene zai zama a kan doka a dokokin ne ba amfani da su ko kuma a dokokin ne ma irin wannan matsalar da muke fama da ita ba doka a kan waɗannan al'amura tindire Majalisar Dokokin ta Kano ta kafa wani kwamitin bincike game da wannan matsala kuma bayanai sun inganta cewa kwamitin na can yana aiki tukuru domin gudanar da aikin nasa. Sun kuɗi abin nema ne, abin ka. Baga ɗalibi ne mai kuɗin ka, in kuma ka tashi ka to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe ta hanya an saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan makon kenan sai kuma makon gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin alhaji yakubu dan maradi da alhaji umaru ladiyo kana da waɗanda suka taimaka wa shirin a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kwari da shirya na gabatar nake cewa wasalamu alaikum a huta lafiya ya ya wuya madalla a gaida takwara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch jaridar kuma da Troito cewa yanzu haka dai tsaffin 'yan majalisun dattijai da na wakilai masu barin gado 214 ne sun samu zanzurutun kuɗi har naira biliyan ɗaya da miliyan 300 a matsayin kuɗin sallama daga aiki a labarin da jaridar The Punch tarwaito ta ce daga cikin 'yan majalisun dai sun hada da shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da sanata David Mark da sanata Binta Garba da sanata makaranta Ahmed Sani Yariman Bakura da sanata rabiu musa kwankwaso sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar da ta rubuto cewa akalla mutane goma ne suka rasu sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar shinkafi a jihar zamfara rahotanni dai sun ce mazauna garin sun waye gari ne da harbe-harben bindiga sai kuma jaridar da nation jaridar da ta rawaito wani labari da ke da nasaba da karo ilimi a ƙasar amurka inda bayanai da bangaren bangaren ilimi da al'adu daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ke cewa 'yan najeriya da sauran dalibai masu karatu a ƙasar ta amurka na tallafawa tattalin arzikin amurka da zanzurutun kuɗi a dala biliyan 42.4 a shekara ta 2017 zuwa 2018 wajen ƙaro ilimi a jami'o'in ƙasar sai kuma jaridar tribune jaridar kuma da ruwaito cewa yanzu haka dai ana ci gaba da jan daga tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc da kuma pdp wajen ganin 'ya'yan jam'iyyun biyu sun karbi ragamar shugabancin majalisun dokokin kasar na dattijai da kuma na wakilai rahotanni dai sun bayyana cewa jam'iyyar apc na gudun abin da ya faru a shekara ta 2015 karshen sharhin jaridun kenan babin ya murya amurka daga lagos To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America shan Hausa mai magana Bello Alali Unguwa Hassan Local Government. Sashen Hausa da fatanmu nan zuwa ga shugaban kare haƙƙin ɗan adam alhakikanin gaskiya muna jinjina mai muna yaba mai kuma muna ci gaba da yi mai addu'a Allah shi kare shi daga miyagun biya saboda mun san shi sai ka iya fito na sai da hukumomin Najeriya. Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka sai e o mai gado da Katifa Kogwar kana wakar hukumar a jihar Kano a Najeriya. Sayin Hausa na murya Amurka ina addu'a Allah ya kamar ga ya abokan gafarta masa. Allah ya ja da zamanin kwankwaso. wayannan mutane sun yi gwamnati a Kano kuma sun cika mana halaki Rimu bai san ni ba bare ban kwandalarsa haka kwankwasa bai san ni ba bare ban kwandalarsa amma na san su haka kuma wani wanda ya san su ma bai taba ban naira ɗaya ba Assalamu alaikum mai magana garba injiniya na garin da ke ina kira don Allah mu an hausar wannan a gyara mana kwalbatin mu kafin nan kan damuna in yi damuna ce yi wani bunguwa har kun kuma ke zuwa mana wallahi taimaka mana a gyara mana kwalbatin mu sunan Muhammad Zalanga makwalla ɗaya ga igawa Najeriya. Yau, don Allah ina son alabawa mai girma shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari shawara kan to mun gaskiya talakawa abin da nake so ah, a mai da hankali a kansa shine kamar misali haka wutar lantarki na. yanzu kuma sai labarai a takaice jam'iyyar shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya lahadi A jiya Lahadi gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dusar Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida na gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyaka Amurka da ke kudu. wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa Volodymyr Zelensky shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi wanda zai sa 'yan takara biyun da suke kan gaba su je zagaye na biyu a zaben. tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba. Masu raro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe hudu ne magogon Najeriya. Nijar, Kamaru, Chadi za ku ji wata toga abokan aikinmu da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. kada ku manta a lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata har da ma kallon rahotanni cikin hotuna da bidiyo wato a mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za mu da shi muhammad hafiz baballe da ta ni gabatar da shirin sai solomon abo da ya haɗa shirin baki ɗansa sai injinin mu kuma jimmy cook muhammad lalo ke cewa a lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc